الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to an gane shi muna cikin muktasar khalilu shahi na 232 kuma muna cikin babi na yamini babi na rantsuwa to an yi abin da an kayo baya to shi na mala yanzu ya zo ce sun mabi saɗo ya minihi wato idan an karasa niyya ta keɓance abin da an ka zo da shi haɗe da kuma wato kaidi ga mutulaki ya an karasa wannan niyya to abin za a sashi yanzu a dawo ga rai to da saɓe ya shi hitar da harshe ne ta matsalar rantsuwa ce yanzu shi za a koma ma ah, mutum da ya ce bai cin namansa wallahi bai cin namansa to a nan tun da ya ce bai cin namansa ni a dalili wani likita ce mai lahamul bakar da'u falata kulhu yuzika wallahi naman nagi cuta na kakkace cuta ba shekara nawa gare ka yace shekara ta tawo 40 ce to in san naman dan naman nagi to sai ya rantsi da Allah bai koma cin nama cikin waga magana ta shi kaga babu magana ta hafifi ko ta amini to ran nan sai an haga yana cin nama rago ko an haga yana cin nama ne, to ba a kasai saboda bisaɗi ne na rantsuwa ta yi ya yi rantsuwa ga barci ne domin abin da aka faɗa to wannan ko ba a shigar da shi ciki ba na mara kun ba shi abin nan na lahiya na yana ba da lahiya muna tare da kuwa to in an karasa wannan bisa shi kuma ko kuma an rasa shi wancan urfi da an ka saba da shi na takfisul am to sun ma urfin kauli sannan a dawo ga urfi urfi akwai adatu akwai urfi abin da a urfi adatun hasara al'ada mai kyau ta mutane al'urfu wal'ada wancan da aga abin nan usulul fiqh to sai an ka dawo sai a dawo ga magana ta al'ada wadda ta haɗi jama'a duk an ka yi magana wannan magana a ne to za a dawo gari ta in an rasa waccan makama domin duka duk mutanen duniya masu wani yanki sun suna magana to suna da ƙulfi nasu wanda sun kai wannan magana shi suka nuna wani ce bilayi da zila ilaha illa ban koma cin abin da an ka toya to amma su abin da an ka toya suna nufin waina burodi bai shiga ciki ba kaza bai shiga ciki kaza bai shiga ciki ba to amma in ya zanga urhin su duk abin da an ka gasa da burodi da wayana da mashi da fanke da da kosai to in ya ci shi ya faɗi to amma in suna da abin da ake ce ma an toya shi yanzu muna in kaji an ce an toya masa ta ko kosai ko ba haka ba amma ba a ce burodi an toya ko ana ce burodi an toya an gasa burodi to sun summa makasadun lagoyi to ya an rasa wancan shi kuma ko an rasa taksisi na am ko ko kaidi to sai aka a dawo ga manufan luga yanzu idan mutane mu yanzu gare mu nan muna da al'adar ba mu ce mu wani abu dabba in ba jaki ba wani yace billahi la ilaha illa ban koma hawan dabba to idan muna da wani abin nan namu nan wanda muna iya ce ma jaki ɗaya muka ce ma dabba ko doki to wannan mai rantsuwa nan bai faɗo a in ya hau jaki ko ya hau doki amma in ba mu da wannan abin nan um, wata luga wadda muke kira wannan da shi to sai a koma ga makasar da lugawai luga ta ka'ida duk abin da ka fiya gaban kasa ba dabba na ba hatta dan adam hatta tsuntsu to in mutum ya haushi ya faɗi in mutum ya garan tsuwa in dai ba mu da irin wannan to in ya kai shan ruwa bakin kogi ashe akwai wani karaki na wanda shekara biyar wurin yana shan ruwa sai ɗaya ji ana ana ana girgiza ta ko da ya ahama sai ya faɗa cikin ruwa ni na na a shekaru na Allah mai arziki ta ya wanke jiki ne to in to sai ki kafara fara ya hau dabba eh. ɗan kada na to aga toge ba to ne zo karatu to sannan shari'a sannan in ba samu wannan sai mu da shari'a mun gane ko wannan yake billahi allazi la ilaha illa hu ban magana da nani yanzu kai in ka tashi nan ka hita ka ali wa nau karami eh wada iri na a'a wada iri na to in gaggabu da shi gare mu nan in an ce namiji ana da laƙin baligi da wanda ba baligi ba nan gare mu to amma inda in an ka ce haka nan mugar al'adar mu sai baligi to don kaya magana da iri ne baka faɗa ka faɗuwa to amma in an karasa wannan in kai magana da shi iri ne ka faɗi amma in ya zama da wannan al'ada to sai in kai magana da wanda yake shari'i don ga shari'a ba a ce mai rajul sabi wala ike ko ba haka ba wa nisa in lam takun lahu niyatun ko ba shi na ba ya waɗi wane ne ya waɗi shi mai rantsuwa wajen rantsuwa ta in babu wata niyya gare shi wanda ya takasisin wani lafzi wanda an mai gamewa wala da sa da sannan kuma babu wani ƙarina ga rantsuwa ta wani wani ha to misa ya waɗi bi faute ma kalafa alaihi da kuma abin da ya rantsuwa kansa in dai babu wata ƙarina sannan ba wani bisadi ba wani abin nan ba wani niyya rantsewa ɗaya yi to ya faɗi yan abin da ya kubce ya rantsewa gare shi ya kubce an ka ce amma in bai kubce da mani'i na shari'a ba mala ya rufe da lau ya ce wa laule mani'i shari'i ko da mani'i na shari'a matarsa ya sha billahi lillahi la ilaha illahu ya taka ta bai sa wani kaidi ba ko da hali ya kama sai tana haila to inda ya togo to bai kafara amma tun da bai yi ba to wannan kan ya faɗi sai ta zuwa kafara wannan shi a fahimta imamu na maliki da malam azbagu hmm? ban ji ba ai ƙarina ita ita a bisadi bisaɗi shi a ƙarina. abinda halshe ne nuna to mu zo aw sarqatin ko ne magana to aw sarqatin ko kuma abin ya kubce ya kubce amma adi ba shari'a ba tantabara gari an ka cewa tantabara ga ta ka kiwo za ka yi ce billahi lazi yau ina yankanta yau duka yankanta yana na yana ba su yanka ya taso mata yanka a shi an sace a rana ta faɗi bai gata ba sai ta za ka fara mani iya gita a ma'adi ka fara zai adina la duka mauta hamamin hila ya zuba hannahu amma wannan bai haɗi ba wanda ya rantsuwa zai yanka kurciya ko tantabara ko hasbiya da ana cikin muhammam yace billahi allazi ina ina yankan yau to sai ta mutu wannan kaga mali ina amma akali wannan bai kafara amma malamai sun ce shin ya sa lokaci shin ya yi sakaci to yin sakaci na ya hatta mutu ko shi na kafara to mu zo ga gane haka nan inda mai rantsuwa ya yi niyya bisa ya kishe abin da ya rantse kansa abin nan da ya ce bai yi to sai niyya bisa galibi ne manamakon ya ce wallahi zai yi sai niyya bisa garshin yi ko ba haka ba yanzu eh, kenan sai ta zuwa kafara haka nan kuma inda yammance yan adalakan ya ta ce wallahi ina yi sai yammance bai ba to tuwa ba ta zama uzuri sai inda ce sai in namance <laughs> ya haɗi shi mai rantsuwa fa malam ya ce ya haɗi in ya aikata ba'ali aka sai ko shi na ba sun koyan birni in ya aikata ba ya waɗi rantsuwa ya da Allah bancin masarta lillahi la ilaha illa ga masa bancinta ko aka mai kabakin tuyo ciwon kabakin tuyo billahi lazimin shi ne sai yi maguraci to ya waɗi wai ka a so ce ai ban yi ba amma sabanin bir'iti eh, billahi la ilaha ila Allah suna ta masa da to iya ci sai na ta yi to in iya ci ko ya ce nan aka su birni na nan ya ce bin billahi lazi sai na ci ba zan ci ba to sai ci ba guda ya haɗi kin su kenan to amma yanzu iya to an ka ce mai wato ga abinci an kawo muna ganin kana dan jaja da baya ce wani abinci hmm, ai ni kam wanga abinci ba zan ci shi ba ina cin wanga abinci to iya ci sashi to bai faɗi ba sai ce billahi allazi la ilaha illa huwa ba zan ci ba zan canye shi to iya ci sashi to haɗe ba aka su birri kenan ka gane ga jawahiru mm, birni na birni na kaga aka su birni mm. na'am madalla kalbihi la akulan na hazar ragi wa wala yubarru bi akli ba'di to ba cewa ya ya kubuta don ya ci ba'di sai ya ce duka sai ya ce duka amma wance ya ce banci to in ya ci loma guda wannan ya faɗi ta an kumshi da su da birni to mu zo inda yake wallahi bancin gari mu zo ko kuwa ce wallahi bancin nono to wa bisa weƙin yawa da in ya ci gari aulabnin ko nono fila a kulu inda shi ni ban ci abinci wallahi ni ba ci abinci to in ya ci gari ko ci nono ya faɗi nono ba abinci na ba gari ba abinci na ba to ya faɗi ƙasa la ma'an amma ban da shawuwa ko da yake ruwa abincin talakana amma da bai faɗi ba ba an hana ya ɓannarsu ba don suna abincin wani an hana ɓannarsu a yi to mu zo wala bai ta fi fila ta asha yake wallahi ban ta abincin lokacin isha'i ni aka ce mai ka hausa kalati wallahi ban kalati to in yace abincin karshe ne ka huru to bai faɗi ba ko ba san da aka saho ba a azumi ba in ya ce abinci sanan bai faɗi ba wanda ce bai ci abinci bayan magarib bayan sha ba mu madara ta san wanda aka ce mai miyan hukunci wanda ya shafara yana azumi ya ce ya ci tsaki ta ji an ce ya sha nuna ya faɗi so mu zo waza waƙin lam ya wuhu haka na ya waɗi inda ce billahi lazi bai cin abinci sai iske an dawa abinci sai ce bari cin ya sai ɗanɗana amma in ya sadu da ciki lai to ya waɗi sai ku in ya ɗanɗana sai hulbe da sa ciki ne hmm. wani wujo da aka sarrafi nesa ma'idai ruhu limita la la'akalla wani zai cewa ne ce yace wala aramin naira dubu nan naira dubu sun yawa aramin naira ɗari biyu nan sai ce bilal zai wani wannan naira ɗari biyu amma cikin aljihun akwai ɗari biyar nake cikin ɗari biyar babu ɗari biyu to wanda zo na bi ɗan aro sai ce mai ba ɗari sai ce wala ban ɗari biyu sai an ka lalabe an ka mace shi an ka lalabe aljihun sai an ka ɗauka ɗari biyar to ya waɗi sai ta za ka fara saurara saurara wa bi wujudi akasara in an ka samu yawa garai filin sama igairuhu da an ka lalabai ce kaga ɗari na ɗari ga ce su kenan wallahi sai ga ɗari biyan samu sai sai zuwa ka fara la aƙalla ko amma ba ce ba abin da ya zama ka ɗari bimbala rutu salifin ga mai nema inda ya hamsin aka kuma samu ya hamsin a ita ya wazo biya ka gane ko limita salifin ga mai nema aro tun bai ce bai da amma akwai ɗari biya aika da haɗi inda ta ban da canji wallahi wani ban da canji ɗari biyu eh? eh to ai wannan za samu muka ce eh eh to amma wa gamar ya takata shi ya banda banda na ɗayan ga wala banda wani abu fi ne sama igairu limita sallafin la akalla banda inda an ka samu kaɗana kamar ɗari abin nan yan mazobiya a to nan kuma daban wa bi da hukubihi wa lumsihi fi la darab nama, a darab mun saurari karatun fatahul jawadi da kuma muhtasar da mana Allah ya saka da alkhairi kafin gaba,